wallahi kun ji na rantsi wanda duk ya mutu da bashi a ka yana shiga kabari za a cire masa wani likafan za a sa masa riga ta yan fursuna za kuma a ɗaure shi za a mai da kansa ƙasa za a buɗe masa ziga zigin wuta wallahi har kiyama haka zai zauna yan kuma kiyama ta tashi ya shiga cikin akala mala haza sai a yi kirga in aka ɗauko naira ɗaya ba da ita za a yi lissafi ba ba da sile za a yi lissafi ba ba da kwabo za a yi lissafi ba ba da ɗari za a yi